gab da za a gudanar da zaben na ranar asabar din da ta gabata pdp mai mulki a jihar ta zamfara ta yi korafin an kashe mata wasu daga cikin magoya bayanta yanzu kuma sai ga shi bayan an kada ƙuri'a a asabar din nan lahadi da marece sai kuma tsohon gwanan jihar abdulaziz yari ya yi hira da manema labarai inda yake korafin jam'iyyar apc game da zaben da aka ce bai kammala ba So abin da aka yi jiya gaske magana shine ba mu gamsu da abin da aka yi ba kuma mu abin da muka nemi jami'an tsaro duk da muna APC kuma yan jami'an tsaro na karkashin gwamnatin APC suke aiki amma ba mu yadda muka ce a taimake mu da ko ƙuri'a guda mu ai hasali ni na faɗa ma GOC na wannan yankin cewa ƙuri'a guda ta haram bana so abin da ɗaya muke nema a ba da tsaro kowa ya zo ya yi zaɓe yadda ya kamata abin takaici hakan ba ta samu ba jami'an tsaro ko ai musu bazata ko kuma sun yi sakaci da aikinsu saboda a gaban sojoji da 'yan sanda hasali brigade commander yana zaune a wurin da aka yi wannan aika-aika akwai darakta na 'yan sanda inda aka yi wannan aika-aika akwai ƙananan 'yan sanda matsakaita suna a wurin wani dara zai ɗauki akwati ya fasa ya tafi a musu kuma shikenan sai daga baya aka wani har har aka je aka ɗauko yaransa guda biyu aka ɗora nuna wai sun fashe akwati alhali wanda fashe akwati shi an bashi ya tafi saboda wani irin aiki ne so mu 'yan jam'iyyar APC wanda muna da dama a Najeriya cewa mu hito mu yi zaɓe ko mu zaɓi abin da muke so za mu shiga sauran zaɓen da ya rage amma da sharadi in za a ba da tsaro 'yan ƙasa su zaɓi abin da suke so. Na tuntuɓi shugaban jam'iyyar PDP in ji shin wani martani zai bada dangane da ƙorafe-ƙorafen da jam'iyyar APC suka yi? suna a da tukur mutane katako chairman pdp zamfara state to wannan magana da yake faɗi ba gaskiya ba ne duniya duka ta san shi ta san mu ya yi mulkin in shi tsawon shekara takwas duka illolin da ya haifar majalisa zamfara duniya ta sani kuma wannan al'amarin da yake faruwa zaben nan majalisa ne na yankin bakura amma kana ganin yadda shi da makarraban shi ya je ɗauko mutane daga abuja mai da abun ya da kasan tashin duniya mu jam'iyyar pdp ba ta yan ta'adda ce ko ba mu ta'addanci ko ba mu son a zalunci ko abin da inda muke kore mu kare rayukan al'umma mu na jihar Zamfara. Tsohon gwamnan ya fice kun saye ƙuri'u daga hannun masu zaɓe. Me zaka ce game da wannan lamari? a wannan labari ne ka ba mu mun tabbatar mutanen yankin bakura pdp suke yi kuma tsakanin da allah mu dukkan ƙura da an jefa ta gaskiya da gaskiya ce amma rigim su suke rigim don mu muka ga abin da suka yi da kashin hankali da kayan ta'adda da cutar da al'ummar mu kuma wanda ya kamata ya fahimci cewa jihar zamfara jiha ta. abin da yake yi na mulki shi da aka yi zalunci da suka yi ya riga ya wuce kuma yanzu muna da mulki kuma ya dawo ya ce a taimaka zalunci al'umma ba za mu yi da wannan ba mai girma gwamna ba zai da wannan ba sannan mutanen jihar zamfara sun san cewa mai girma gwamna mutum ya zo wannan mulki Allah ya kawo shi kuma sun samu sauki kashi 80 bisa 100 na tsaro duk duniya ta san da haka ya je Abuja ya dauko tafsa ya dauko sojoji ya dauko sanda abubuwa na tashin ne ka san a tashin duniya APC ta kuma zargi PDP da yin amfani da jami'an tsaro don cimma burin ta na cin zaɓe haka lamarin yake wala alhaji mu muna da evidence da ɗauko tsohon ADC shi suka doko 'yan sanda daga from nowhere ba mu san su ba suka doko sojoji from nowhere daga zuru daga ina suka kawo don a cikin mutuncin al'umma su ci zaɓe da ƙarfi mu muna da evidence kuma mun san abin suka aikata. Sanshaib Malumfashi murya Amurka daga Gusau